Bikin Kirsimati na bana ya kasance da armashi wa mabiya addinin Krista musamman yadda wasu musulmi daga kungiyar Islamic Movement of Nigeria suka ziyarci masujarar Ekwa Seminary a Jos don taya su bikin. Mabiya addinan na Krista da musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Limamin majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos Rabaran Solomon Guruza ya ce ziyarar da musulmin suka kawo cocin zai karfafa danƙon zumunci da fahimtar juna. Ba mu taɓa samun irin wannan ziyara ba, saboda haka wannan ziyara gaskiya ta faranta mana rai sosai. Mun shiga wani hali na rashin yadda da wawan suka shuka a zukatan mabiya. Sai zamanto wannan bai kawo ci gaba ba, bai kawo zaman lafiya, bai kawo salama ba. Sai kuma gashi aka miƙa hannu na zumunta na kauna na salama. mu mun karbe ta da hannu biyu mun yi farin cikin kasancewa yan uwa a cikin sujada da kuma hirar da muka yi muka ji zumunta tare muka ci abinci tare to irin abubuwa makamantan haka su ne suke inganta gane juna suke inganta zaman lafiya domin ita Christmas da kanta ai zuwa ne na Isa almasihu wanda mala'ikun da suka shaida zuwansu suka ce salama zuwa ga 'yan adam domin zuwan isa almasihu jagorar ƙungiyar musulmin nura waziri ya ce shugabansu ya ɗora su akan aƙidar haɗin kai ne ba rarrabuwa ba koyarwa ne na shi jagoranmu sheikh zakzaki wanda yake ganin cewa addini bai kamata ya zama abin da zai raba mutane ba in dai addini na gaskiya ne to ya kamata ya zama ya haɗa mutane ne saboda su fahimci juna tunda dukkanmu daga halitta ɗaya muke kuma bayan da za a yi mutum yana nesa da kai ya fahimce ka kuma ya zama cewa ya yarda da abin da kake yi dukkanmu mutane ne kasuwa ɗaya muke zuwa makaranta ɗaya muke zuwa mota ɗaya muke shiga me zai sa a wajen ibada ne wajen fahimtar ubangiji kuma zai zama cewa an raba mutane shi ma yakubu ibrahim Ibrahim ya ce rashin fahimtar juna ya kasance babban matsala ta rashin haɗin kai, don haka yake ganin irin wannan ziyara za ta taimaka wajen warware matsalar. rashin fahimta shine babban umul abaisi na matsaloli da muke samu a Najeriya to idan za a dinga samun wannan zama haka ana zauna ana fahimtar juna ana sharin ra'ayi ana sharin wani view da ya dace to za a zama ana kawar da duk wani matsaloli yawancin abin rashin hakuri ne da rashin fahimta to idan za a fahimci juna za a yi hakuri da juna za a zauna lafiya malama zakiya abubakar ta ce suna buƙatar a ɗinke baraka da ke tsakanin addinai mun zo ne domin waraka da rarrabuwar kai a ɗinke su to ta ya za a ɗinke su kowa ya je gefe babu zumunci a tsakani shi yasa mu muka kawo kanmu mu nuna muku muna tare a we are ready in dai unity ne da peace mu ma abin da addinin mu yake kira kenan insha Allah bikin na Kirsimati zai ci gaba da ziyarar 'yan uwa da abokai da ba da kyaututtuka A wani labari na daban kuma gwamman mutane ne rahotanni ke cewa 'yan bindiga sun hallaka su a wasu hare-hare da ake zaton an shirya ne kan ƙauyuka da dama da suka hada da mangor, mandar, butura da tangur da sauransu da ke lardunan mushu da mushere a ƙaramar hukumar bakwas da wasu sassan ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar Filato. Bayan kashe-kashen an kuma ƙone rumbunan abinci, gidaje, motoci da rigage da sauransu. Tuni dai gwamnan jihar Filato Caleb Mutfang ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.